rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman bin Affan a zango a wannan dare na Juma'a domin ci gaba da karatunmu a cikin littafin Riyadu Salihin min kalami sayyidin musalin littafi na babban malami ibn zakariya yahya ibn sharf annawawi rahimahullah ta'ala yau muna yini na goma sha uku ga watan jimadar ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, daga makka zuwa madina shekara dubu da da da dari hudu arba'in hudu, wanda ya daidai da yini na sha takwas ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da da ashirin biyu, kuma wannan shine zama na arba'in da 46 cikin jerin maki da muke gabatar da karatu a wani littafi mai albarka majalisi na 46 in allah raida za mu ci gaba da karatu ne a cikin babi na 25 babu al'amur bi ada il amana babi da yake bayani akan umarni akan cewa mu sabke amana babi da yake bayani akan mahimmancin sabke amana mun karanta ayoyi da hadisai da malamin ambato muna a cikin wannan babi mun tsaya daidai gabata hadisi na 200 za mu tashi a hadisi na 201 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dasar da mu wajen ganin daidai da aiki da daidai malam Allah ya rahmace shi Allah ya gafarta mai yace hadisi na 201 wani shine hadisi na biyu a cikin babi وعن حذيفة wa abi hurairata الله anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت قليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بذاهب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زخفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة معمورة بأخذ من عمرت به fa najin wa mukardash wa والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريقا رواه مسلم wannan hadisi na ɗari biyu da ɗaya hadisi na manya-manyan sahabban manzo Allah su guda biyu Huzaifa da Aba Huraira Allah ƙara musu yarda suka ce annabi sallallahu alaihi ya faɗa musu ya ce yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala nasa a gobe kiyama Allah zai tattara mutane ga baki ɗaya. Allah zai haɗa mutane tun daga na farkon su har na ƙarshen su fa mu'minuna mu'minai su tattaru waje guda ɗaya dama a hilin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai sa kowa yana bin ɗan uwan shi a nan za ka iya zama mutumin banza a cikin mutanen ƙwarai amma a kiyama baya yiwuwa in kai mutumin banza ne wallahi za ka tsanci kanka cikin 'yan uwanka ne za ka ganka cikin jama'arka to muminai za su tattaru a waje guda ɗaya hatta tuzulafa lahumul janna sai Allah ya guso musu da aljanna su ganta ga ta nan su rinka jin daɗi sai shauki ya ɗauke su Faya a tuna adam sai su zo ji annabi adam amincin Allah tsira ya tabbata ga annabi adam Faya ƙulu su ce ya abana ya ce ya babanmu dan annabi adam shine abul bashar baban mutane ga baki ɗaya allah ya samar da mu halittar mu ta ga annabi adam bayan allah ya halicce shi daga turbaya sai allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da matarsa daga jikinsa wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa sai allah ya watsa ko ya yawaita mutane ta ga wa'annan mutane guda biyu annabi adam shine abul bashar sai mutane su ce ya abana ya kai babana ya kai babanmu istaftih lana aljannata neman muna a bude muna aljanna ka neman muna ma'ana ka kama muna kamun kafa da kai ka nemi muna kai neman muna ceto a wajen Allah Kai magana a gaban Allah a bude muna aljanna fa yaqulu sai annabi adam yace magana a gaban Allah yau wahal akhrajakum min aljannati illa khati'ati abikum menene ya fitar da ku a aljanna in ba kuskuren babanku ba me yasa ku huta aljanna a ku kuka rayuwa a wannan duniya in ba kuskuren babanku ba annabi adam zai gaya haka wai menene kuskuren babanmu annabi adam lokacin da Allah subhanahu wataala yayi abu ya kaddari halittarsa bayan halittar sai Allah ya kai annabi adam da matarsa su rayuwa a cikin gidan aljanna sai Allah ya jarrabe su da wata itaciya Allah ce duk abin da yake cikin aljanna halal su ne banda wannan itaciya. itaciya guda ɗaya Allah ya ce ma annabi Adam da matarsa kada su taɓa ta idan suka taɓa ta to akwai matsala suna cikin aljanna suna rayuwarsu lafiya lau sai shaidani dama tun kafin halitta annabi Adam yake hassada yana bakin ciki Allah ya sanar da shi cewa kuma annabi Adam cewa lalle shaidani mugu ne dan hassadan ka ne ana tsakan haka shaidani ya lallabo ya zo ya yi ta munafurci ya ta munafurci yake ce ma annabi adam hal adullukum ala shajaratul khuldi wa mulkin la kuna so in nuna muku itacen da aka ci in an ci ta dawama za a yi dindindin kuna so in nuna muku iccen da in aka ci shi sai mulki wanda baya karewa za ku samu ɗaukaka wanda ba ta karewa kuna so ya Allah ci fadallahu ba bi sai ya batar da su ya sa su daji ta ga hanyar rudar da su da maganonuwa a irin haka masu zaki a kwana a tashi shikenan ga annabi adam da matarsa sun je sun ci wannan itaciyar to daga nan fa Allah subhanahu wata'ala ya ce to annabi adam kun aikata kuskure kun aikata abinda na hana ku Allah ya ce to ku sabta hoto daga aljanna to shine annabi adam zai ce ma mutane to me ya fitar da ku da aljanna in ba kuskuren annabi ba aljanna ko gani ba shauki ya kama ku ya nema abu da muku ita to wa ma ya fitar da ku daga aljanna ha kuke nema abu da muku in ba kuskuren baban ku ba sai ce lastu bi sahibi dalika wannan da wannan wannan waje ba nawa bane ba yau ni mai kuskure Dan tashi yi magana a ce to kai ma dama ana neman ka yace lastu bi sahibi dalika ba nawa bane ba izhabu ku tahi ila bani wa dan dana ibrahim yarhamukallah ku tai wajen dan Ibrahim Khalilillah badadan Allah annabi Ibrahim badaɗin Allah wata Allah Ibrahim Khalil. Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badaɗi. mutane da suka je haka fa ya Ibrahima, Ibrahim sai mutane su tashi su ɗauka. su tai wajen annabi Ibrahim fa yaqulu Ibrahim sai annabi Ibrahim shi ma bayan an ce mun zo wajenka ne dalilin kaza sai ce lastu bi sahibi zalika kai wannan ni ma ba nawa bane ba zalika ma kuntu khalilan eh da ni ba dade ne min wara'a wara'a can baya ne ba yanzu bane ba annabi ibrahim zai ce eh ba dadan Allah ne amma a can baya ba yanzu ba sai ya ce i'madu ila musa kun faci annabi musa kallamahu Allah taklima kun taba jin a cikin annabawan Allah kamar annabi musa wanda Allah ne mai magana haka baki da baki kallamahu Allah Allah ne mai magana ta taklima iya magana ba malaika jibril ba shi da Allah aka yi magana fa ya tuna Musa sai mutane a tashi a je wajen annabi Musa a ce kai ne fa kalimullah kai ne wanda Allah ya ma magana ya Musa mun zo muna neman a buɗe mana aljanna sai annabi Musa ya ce kai lastu bi sahibi zalika wannan ba dawa bane ba idhabu ila Isa ku tai wajen annabi Isa kalimatullah shi wa shine kalmar Allah wannan kun Allah ya ce wa ruhuhu kuma shine ruhin Allah wanda Allah ya sa mala'ika jibri ya busa kai tsaye kawai ya zama shi fa yaqulu isa a zo wajen annabi isa a ziga shi shi ma sai ce lastu bi sahibi zalika ni ba mai wannan bane ba wannan ba al'amari na bane ba daga nan ne mafayatu na muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai mutane su je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yu'dana lahu manzo Allah ya tashi ya je wajen Allah ya nemi Allah a bude aljanna yan aljanna su shiga sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan aje yanzu za a bude aljanna yan aljanna su tai muna tambaha ne yan uwa da an bude aljanna gudu za a je aje ko an yi da hisabi an tankade an rarraye muminai ga suna a tsaye yanzu a tafi aljanna ana ne da an bude aljanna ya shiga sai a shi da sirati yanzu ne yanzu ne ma aka shiga matsala an buɗe aljanna amma kuma ga siradi menene siradi wata gada ce da za a shimfiɗa ta ciki a saman jahannama subhanallah gada ce a saman jahannama wanda duk ya tsallake ta ya tsira wanda kuma bai tsallake ta ba ya hallaka wa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin ku Allah ya ce kowa sai ya bi ta kasirati da an tashi sai Allah ya ce to yanzu ayi idan aka shimfiɗa sirati sai ce ina amana sai amana ta ce gani ina zumunta sai zumunta ta ce gani ya kuce kuma aikin ku kuje ku aiki amana ta taho ta tsaya zumunta ta zo ta tsaya fa ya jamba ta sirat sai amana da zumunta kowa ya kama waje ya tsaya a gehen sirat kai abarka da sirati kadai bala'i ne amma kuma ga amana ga zumunta wanda yau idan muka kula za mu ga abubuwa guda biyu ne waɗanda sun ƙaura sun ƙaura don magana zumunta yanzu an yi nisan ta ma mutane sun mance ta ma wani ‘yan uwanka a daji so wani kazan ka so wani kaza an mance wannan yanzu abin da ake ƙoƙarin haɗawa shi ne ma a haɗa ma zumunta ma don an ruguje ta yanzu an maida ta gurguwa yanzu tsakanin yaro da babansa ake ƙoƙarin haɗawa yaro ya tashi baban shi bai isa ya ce mai kulba yaro in yana iya raba gari da babansa yarinya idan ta kai shekara sha takwas shi kenan ita ma ta samu inci ba ruwanta da dangin ta ba ruwanta da kowa ta abin da ta ga dama yanzu wani wannan fasafahar ake nan ana so a shin kudata irin wannan wannan rayuwa ce ake so a je dan zumunta wani an gane da ita tuni dan mutum ya haɗu da ƙaninsa ko yayansa ya yi kaman bai san shi wannan shi ya yi komai sauƙi kaga mutum yana da mu yi zumunta gurup mu yi zumunta eh, mai zumunta dai mai zumunta turuwa duka gurguru idan ka bi duka babu dangin baban shi ba kaza kawai yan duniya ne da suka haɗu a duniya suke zumunta da su lega kuto a fafata ya wani jama'a kaza wanda muka yana da waɗanda suka yi premier yana da waɗanda suka yi college yana da waɗanda suka yi ba abu bane mara kyawu haka amma lokacin za ka same shi ba ya da mutan 'yan uwan shi na jini da yake gaisawa da su yan uwan shi gine jini da yake musu irin wannan tattaunawa da sakin fuska amma yana can yan duniya yana saka musu fuska da kaza da kaza to mu saurara mu zumunta da muka gani kun ga an yi da samu muminai an ware su za su ta yi aljanna Allah subhanahu wataala ya ce to zumunta tafi ke ma amana ki tahi sai su zo su tsaya jambatai sirat a gehunan sirati yaminan wa shimala gehen hagu da gehen dama sai to aje a wuce a kai aljanna yanzu ga sirati ga amana ga zumunta sai a wuce na farko waɗanda Allah ya datar da su fayamurru awwalukum kalbarqi daman kai da ka san kai da ka san daman ka ɗauko kayanka sako-sako ko ka ɗauko kayanka akwai matsala kamar misali kai fraud shikenan sai aka zo aka tsaya ana tsaya a birgiyar sai kaga ga duwan ba a ce suwaye a ce duwan ne suka tsaye kai da kanka ka san akwai matsala inda za a ce a hahaɗa dubu biyar biyar dubu biyar biyar kai za ka iya cewa za ka ba da dubu goma ma ka abinci ki gaya ko kaga kai kana baya baya idan ka ce kowa ya bude kayan shi a gani in ka san akwai abin da ba a bukata a cikin kayanka to in Allah da kai baka cikin na farko da za su buɗe da za ka tsaya kana tunanin wace hanya za a bi domin a wuce salim alim ba a bude kayanka ba dan an bude akwai matsala to haka waɗanda Allah ya zartar da su basu da wannan matsala basu da matsala na cin amana basu da matsala na yanke zumunta kuma Allah subhanahu wataala ya datar da su to ko za su zo su hau manzo Allah ya ce fa yamurru awwalakum awwalukum kalbarq manzo Allah sassa ya ce na farkon da za su wuce kai ka walƙiya ce wab kawai ina sirati ya ce kun wuce har sun wuce huraira ya ce kultu sai na ce bi abi wa ummi kai na ba da fansan ma'aikiyata da babana a dalilin ka ya rasulullah wani irin abu ne ake nihi kamar rilbarki wucewa kamar walƙiya me ake nihi da haka sai manzo Allah ya ce alam tarau shin ba ku gani ba kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati aini yanda walƙiya take yi a cikin kiftawa ido kaga walƙiya hatta ta dawo manzo Allah ya ce to haka mutane farko za su wuce mm. kaman walƙiya wala manzo Allah ya ce sun tafi sun yi da sa sun yi da sa da sirat manzo Allah ya ce masu bi musu kamar wuce wucewa iska ai su ma sun tada gora wucewa iska haka wu an wuce sun ba kamar kamar tsairi masu bi musu za su wuce kamar wucewar tsuntsu yadda tsuntsu yake tafiya haka faka faka faka an wuce wa shaddar rijali tajiri bihim a'maluhum guzurinka daidai daidai daidai aikinka daidai shagalinka daidai aikinka daidai yadda za ka yi ka wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu shi kuma annabi ko yana ina ce qa'imun ala sirati yana tsaye kan sirati manzo Allah bai ga ta zama ba tunda gani ga ka gashi ga su ga mu duka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi mai kaunar mu yana tsaye na rabbi sani rabbi salli wanzu Allah ba zai bar mu ba har bakin sirati yana tsaye yana addu'a Allah a taimaka ya subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi har bakin sirati zai je tsayana Allah a taimaka rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim ya Allah ka kutar da ka zo ka hau sai manzo Allah ya rinka addu'a yana neman maka Allah subhanahu ta'ala ya kutar da kai manzo Allah ya ce hatta ta'jiza a'malu ibad har sai inda za a kai ayyukan bayi sun kasa sun kasa wucewa manzo Allah sallallahu ta hatta ya je ar-rajul manzo Allah ce ana cikin wucewa ana cikin wucewa za a zo da wani mutum la yastati'u sayra illa zahfan manzo Allah ce baya iya tahiya ma jan ciki yake haka manzo Allah ce zai wuce wani zai zo yana jan ciki ya wuce wa fi hafatayis sirati kai ba kare ba manzo Allah ce a gehen siratin gaba ɗaya manzo Allah ce kalalib akwai ƙugiyoyi ƙugiya irin wannan wanda ake kama abu da ita misali kamar lauje wanda yake haka shi da kanshi shi ma ga kai yi ga ga misunan shi ga tsini mu'allaqatun tana na a makali asirati ba tsaye ba take ba. fusga take duk wanda ta kamo ta kamo shi amma ma'amuratun Allah ne ya umarce ta bi akhdhi man umirat bihi da ka taho kana cikin wannan za ta kama sai ce ga daya kama shi ba ta barka ka wuce ba kak za ta kama ka ta hana ka tahiya fa makhdushun najim manzo Allah sai ce wani zai zo a karce a karce a karce amma zai tsira wani zai zo duka an karce shi daga ko ina amma ya tsira wa mukardasun finnari da wanda kuma za a turmiyar da shi a cikin wuta ma'ana mukardasun ba'duha fawqa ba'adi ga wa'ansu dan su rinka dirawa wa'ansu saman sashi haka wannan ya dira wannan ya diro saman shi Aba Huraira da ya karanta wannan hadisi sai ce wallazi nafsu Abi Huraira ta biyadi yace na rantsi da wanda ran Aba Huraira yake hannunsa inna qa'ra jahannama kun ga an ce za a yi tili tili bayan tili tili bayan tili yace wallahi zirhin jahannama la da kharifa zirhi ne wanda idan za ka tahi ka tahi shekara saba'in baka kure shi zirhi rami na jahannama idan da za ka hau abin da ya komi gudu za ka yi shekara saba'in kana gudu a cikin jahannama ba za ka kure shi ba amma duk da haka haka za a rinka hawa bayan hawa bayan hawa ana laula yan jahannama Allah ya rahama da asiri yan uwa wannan hadisi akwai tsoratarwa sosai ga al'amarin maciya amana duk wanda ya mai da cin amana wallahi aikinsa ne gobe kiyama yana kallo an ida yi an aune aune an yi komi wallahi yana gaggawa aljanna na an nuna mai wallahi kuma zai halaka dalilin cin amana da yanki zumunta Allah ya tafi al'asaitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa ama ansarahum Allah subhanahu wata'ala yana jan kunne ya ce idan kuka je kuka yi banna a doron ƙasa kuka je kuka sa yanki zumunta kuka aikata banna banna daban-daban Allah ce ko yanke zumunta Allah ce ula'ika masu hakan la'anahumullahu Allah ya tsine musu albarka waɗanda suke yanke zumunta Allah ya tsire musu albarka don haka hukuma da za a musu gashi nan a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana nuna mana cewa za a kawo zumunta ita ma ta ɗaukar sa yau ka yi watsi da danginka ka yi watsi da ‘yan uwanka gobe kiyama za a mai da zumuntan nan halitta ta zo ta ɗauki fansa akan aikin da ka aikata wallahi za mu rinka jin abubuwan kamar haka ba komi ba ne muna aikatawa muna walakanta danginmu muna can amanar su muna kaza muna kaza wani matsalar shi da danginsa shine ba sa mai alkhairi don haka shi ma sai zama marar alkhairi wanda kuma wannan hallakar da kanka kake dangin ka ba sa kyautata ma kai ka kyautata musu Dakin ka ba ruwansu da kai kai ka zama da ruwanka da su tunda kai tsira kake nema su ma aikin da suka aikata gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai musu hisabi akan wannan aiki sai amana wanda muke bayani a kanta, amana da muka yi bayani akan nau'uka daban-daban babbar amana shine amana bawa tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ibada amana ce Allah subhanahu wataala rataya a ayyukanmu cewa mu yi ibada kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce mu kuma Allah ya umarce mu cewa ma amiru illa ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa Allah ce ba wani dogon umarni muka musu ba face su bautawa Allah suna masu ikhlasi suna masu tsarkake Allah da addini suna masu karkacewa kafircin su koma zuwa ga imani da tauhidi suna mari shirka su koma wajen ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan amana ta tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala amana tsakaninmu da bayan Allah amana tsakaninmu da karan kanmu wanda yau kamar yadda muka ga a hadisi da muka gani a sama cewa amana tana tafiya tana ƙaura kuma wallahi ba alkhairi bane ba kuma na daga cikin alamomin tashin kiyama auren amana a cikin al'umma ya zama cewa amana ta tafi to alama ce na cewa kiyama ta kusa da haka yan uwa wallahi mu dage mu yaƙi kawunan mu wani abubuwa rayuwa da muke yi da can amana da sauransu wallahi mu kiyaye dan in muka hadda Allah da hakan mun ci amana wallahi ba za mu tsira ba a gaban Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu hadisi na 202 wanda shine hadisi na uku wa an abi hubaybin hubayb bidamil kha hubayb khu hubayb abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma qala lamma waqafa az-zubair yawm al-jamal da'ani fa qumtu ila janbihi fa qala ya bunayya innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun au mazlumun wa inni la urani illa sa al-yawma mazluman wa inna min akbari hammi ladaini afatara na yubqa min malina shai'an summa qala ya bunayya bi malana waqdi daini wa awsa bis sulusi wa thulusihi li banihi ya'ni li bani abdullah bin zubair sulusu sulusi qala فإن فضل من shai'un, بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال هشام wa kana ba'du waladi abdullahi qad waza ba'd bani zubair khubayb wa abbad wa lahu yawma tis'atu banina wa tis'u banatin qala abdullahi faja'ala yusini bi daynihi wa yaqulu ya bunayya in a jasta an shay'in minhu fasta'in alaihi bi maulaya. Ƙala fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulaka qala Allah قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضينا منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمته وقلت مئة ألف فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه فقال عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف qala ma arakum tudhiquna hadha fa in ajaztum an shay'in minhu fasta'inu bi qala wa kana az-zubayr qad ishtara al-ghabata bi 70 wa 100 alfin فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافينا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم قال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة قال عبد الله لك من هنا إلى ها هنا لك من ها هنا إلى ها هنا فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم بمئة ألف قال كم بقي منها قال أربعة أسهم ونصف فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما بمئة ألف قال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما بمئة ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمئة ألف فقال معاوية كم بقي منها قال سهم ونصف سهم قال قد أخذته بخمسين ومئة ألف قال فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف رواه البخاري وانا حديثنا أكو حديثنا أبي خبيب haka ake karanta abi khubayb waye abu khubayb shine abdullahi dan zubair Allah ya kara musu yarda da shi da baban shi gabaki daya yake cewa lamma waqafa zubairu yawmal jamali yayin da aka zo aka yi wannan yaƙi tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu tsakanin jama'ar Ali radiyallahu an da Aisha matar manzo Allah sallallahu wannan yaƙi wanda a addinin musulunci mun san labarin shi wanda mutane suka fitinu da wannan yaƙi to a wannan yaƙin Az-Zubair yana daga cikin waɗanda suka yi yaƙin yana tsaye a hilin yaƙin sai ya kirayi ɗansa Abil Hubayb Abu Hubaybin Abdullahi dan Zubair sai ya ce sai abdullahi ɗan zubair ya zo gehen babansa sai ke cewa ya bunai ya kai ɗan ɗana ka sani yau ba wani wanda za a yaƙa ko ya yaƙi face mutane biyu ko azzalimi ko wanda aka zalunta me yake nihi da wannan kalma cewa tsakanin su dukan nan waɗanda suka tsaya ba wanda a ce kafiri ne ko kaza yaƙi ne ake tsakanin wanda ya yi tunani da tunanin shi ya dace kaga wanda idan aka kashe shi an zalunce shi da wanda ya yi tunani da tunanin shi sai ya zama cewa ya bi son rai wannan ya zama yana yaƙi ne akan zalunci ya ce ga yaƙin da ake wa inni ya ce amma ni la'urani ban na tamahani na face abinda nake gani a yaukin nan za a kashe ni amma zalunta ta za a yi yaƙin da nake za a kashe ni amma zalunta ta aiki amma babban abin da yake ci mini tuwo a ƙwarya shine ce wa inna akbari hammi wa inna akbara hammi babban abin da yake ci mini tuwo a ƙwarya da ladaini yace bashi ne akai ina da bashi akai na afatara yace a ganin ya kai dan dana daina na bashin da yake kanmu yubqi min malina shay'an idan aka biya shi a dukiyar mu wani abu zai saura sun makala bayan ya ga haka sai ya ce ya kai dan dana bi malana duk abu da ka sani dukiyar mu ce ka siyar da ita wa qad daina na sai ka biya mini daini bashi ka sai da dukiyata ka biya mini bashi ya ce idan ka iya yi da biyan bashi sulusin na ina maka wasiya da sulusi sulusin shi ka ba 'ya'yanka ma'ana 'ya'yanka su. ma'ana 'ya'yan abdullahi ibn zubair ma'ana idan aka raba dukiya kashi uku a ɗauki kashi ɗayan nan cikin kashi uku a raba shi uku rabin ya ce su je zuwa ga ɗan ‘ya'yan abdullah ya ce idan dukiyata ta yi saura bayan an raba bayan an hudda bashi da ake bina to sulusin wannan dukiya su je zuwa ga ‘ya'yanka kamar yadda na kala hisham hisham yake cewa a lokacin fa abdullahi ibn zubair ko bani zubair ‘ya'yan zubair sun doshi mutum goma sha takwas mata tara maza tara sai abdullahi ibn zubair yake cewa haka babana bai gushe ba yana ta mun wasiya yana ta bashi nan bashi nan bashi da yake kaina bashi da yake kaina har sai da yace ka ya dan dana idan ka biya bashin kaga bashin bai kare ba kada ka ce to dukiyar mu ta kare yace ka je wajen maulaya mai ƙaunata al'amari na, ka nemi ya baka ciko domin ka biya bashi na ya ce da ya gaya magana nan ban fahimci me yake nihi waye masoyin shi majibincin al'amarin shi har sai da na tambaye shi na ce ya abati ya babana man maulaka waye majibincin al'amarin ka ce Allah Allah ya ce idan ka biya bashi na dukiya ta bata isa ba ka je wajen Allah ka gaya mai bashin Zubair akwai saura kuma dukiyar bata isa ba Allah zai baka ka je ka biya mu hmm. ya ce fa wallah ya ce na rantsi da Allah ma waqa'tu fi kurbatin min dayni a cikin al'amarin bashin babana ya ce ban shiga wani matsala ba illa qultu face da na shiga matsala yace ya maula zubair ya majibincin al'amarin zubair Ya ce an hudainahu bashin shi da saura yace kawai inda Allah ya biya da na shiga matsala yace ya majibincin al'amarin zubair a biya ma zubair bashin shi yace faqutila zubair a wannan yaƙi kuma sai aka kashe zubair Walamya ya da dinaran zubairu bai bar dinari ɗaya ba wala dirhaman ko dirhami ɗaya abin da ya bari hilaye gida shi daga cikin hilayen shi akwai wani hili da ake cewa alghaba ghaba wani waje ne wanda yake sananne a garin madina to zubairu yana da hili a wajen sannan kuma ya bar hilaye guda goma sha ɗaya na gidaje a cikin garin madina yana da gidaje biyu a garin masra yana da gida ɗaya a kufa yana da wani gidan a masra wa'annan gidaje addara da Zubairu ya bari mun ji abin da ya bari amma bari mu ji bashin da yake kan Zubairu. kuma menene ma bashin Zubairu? bashin Zubairu shine Zubairu ne za a kawo ma ajiya za a kawo ma Zubairu ajiya a kame wata dukiya a ce ga tanan Zubairu ajiya sai ya ki amsa in Zubairu ya ki amsa sai mutumin ya bar mai ya yi tafiyar ko ya nuna cewa duk abin da ya faru shi ya dauka sai ina tsoron dukiyar nan ta salwanta ko wani abu kaza ya faru da wannan sai mutumin da amincewan shi ya tafi ya ce wai kada kai tamahani kamar zubairu ko ya je wani bashi ne ɗauko na bukatar shi ko makamantan haka a irin wa'annan bashi shuka ne suka taro ma a zubairu wa'ansu ajiya ne an sace wani kaza ne zubairu wata bukata ta wani ne ya taso zubairu ya zo ya ce wallahi zubairu bai taɓa amsan amsan wani shugabanci ba zubairu bai taba amsan wata tara ba zubairu bai taba kaza ba face kawai abin da ya kasance yana samu na dukiya shine yaƙi da ake zuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidaje da kaza da an je yaƙi da manzo Allah sallallahu ganima ko yaƙi da Umar ko yaƙi da Usman ko yaƙi da Abubakar da aka yi taga wannan ne Zubairu ya samu wani dukiya qala Abdullah Abdullah yake cewa sai na kilga bashi da ake bin zubai ya ce fawajattuhu sai na samu wannan bashin ya kai ka buga dubu so dubu so dubu biyu ma'ana idan ka buga dubu so dubu nawa yake bada da miliyan miliyan guda mm. ka ƙara buga shi so dubu biyu miliyan guda ka buga shi so dubu biyu ka kawo kuma dubu ɗari biyu a sama wannan shine abin da ake bin zubairu na ne. miliyan ruka ko ya ce falakiya hakimu sai abdullahi ya haɗu da hakim ɗan huza abdullahi suka haɗe da shi da hakim ɗan huza sai yake cewa ya kai ɗan uwana wai bashin ɗan uwana nawa ne ake bin shi ya ce sai na ɓoye mai sai ya ce ana bin shi kamar dubu ɗari ana bin shi dubu ɗari sai hakim yake cewa kai ba ku da dukiyar da za ta iya biyan wannan bashin dubu ɗari ba ku da shi ya to ya kake tamahani idan abin ya kai dubu so dubu ɗari biyu so dubu ɗari biyu kuma ƙara dubu ɗari ya kake tamahanin abin ya ce kai ba ku da wannan dukiya ba ku iya amma ya ce idan kuka kasa biya ku zo wajena ni zan taimaka muku ya ce ka zo wajena zan taimaka ma zubair yana da gida a gaba ya saye shi dubu ɗari saba'in dubu ɗari saba'in ya sayi wannan gida sai abdullahi ibn zubair ya ce na saye shi dubu so dubu da dubu ɗari shidda ya ce na saye shi dubu so dubu da dubu ɗari shidda miliyon da dubu ɗari shidda lissahi larabci ke miliyon da dubu ɗari shidda kuma shi ya saye shi kamar jika ɗari bakwai da dubu ɗari shidda ya ce shi ya saye shi miliyan da dubu ɗari shida ya saye shi ka ɗari bakwai da dubu ɗari shida shi kuma ya saye shi miliyan da dubu ɗari shida faƙala sai ya ce to duk wanda yake bin zubairu wani abu to ya zo mu biya shi ya zo wajen hirin gaba mu cira mai abin da za mu cira mai ana nan fa'ata abdullahi bin ja'far sai abdullahi dan ja'far ya zo shi a lokacin yana bin azubai kamar dubu ɗari hudu yana bin shi dubu ɗari hudu sai ya ce ma abdullah abdullah ibn ja'far ya ce ma abdullah ibn zubair ya ce in kuna so in yafe muku ni abin da nike bin baban ku in kuna so sai yafe muku sai abdullah ibn zubair ya ce abu masu ka yafe mu tunda bashi ne ya ɗauka kuma ya ce a biya ba masu ka yafe ya to in kuna so ku bar shi har ƙarshe in kun biya kowa sai ku zo ku biya ni yana ga abin da shi mai tsoka ne a bar shi in sun biya kowa ba su da abin biya ya yi mu sai ce a ah, suka ce a ah, ka zo mu biya eh to da me za ku biya ne yace to ku yanka min daga cikin hilin na ku dan yanka min wani abu kadan sai suka raba hilin aka yanka mai kashi ɗaya cikin kashi hudu amma cikin wannan hudu kashi ɗaya cikin kashi biyar aka ɗauke ɗauki kashi ɗaya ya bar kashi biyar da rabi a cikin kashi ya bar kashi hudu da rabi ya ɗauki kashi ɗaya wannan kashi ɗayan da ya ɗauka sai ya je ya saida shi fa ba ya ɗauki bashin shi har kuma wani abu ya saura a ciki ya ɗauki bashin shi har wani abu ya saura yanzu sai ya zama a hannun abdullahi ibn zubair akwai kashi hudu da rabi sai ya je wajen muawiya a lokacin yana mulki da ya je wajen muawiya iska amur dan usman da munzir dan zubair da ibn zam'a sai muawiya yake tambayar abdullahi ibn zubair yace nawa hilinku na gaba yake nawa hilinku na gaba yake ya ce to mun kashi duk kashi ɗaya mun mai kuɗi dubu ɗari duk kashi ɗaya kuɗin shi dubu ɗari ya eh to kashi nawa ya saura wanda ba saya ba ya ce muna da kashi hudu da rabi a nan sai almundir ibn zubair ya ce ni na ɗauki kashi ɗaya kuma na saye shi dubu ɗari amur ibn usman ya ce na ɗauki kashi ɗaya na saye shi da dubu ɗari ibn zama ya ce ni ma na ɗauki kashi ɗaya na saye shi da dubu ɗari sai mu'awiya ya ce nawa ya saura aka ce akwai kashi ɗaya da rabi sai ce na ɗauke shi na saye shi bi hamsina da dubu ɗari hamsin wa mi'ati alfin kuma ka ƙara dubu ɗari dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar ya saye shi dubu ɗari biyar da hamsin sai abdullahi ibnu ja'far ya saida ma mu'awiya wai mai sunan shi kason shi ya sai shi dubu ɗari ya sai da shi dubu ɗari shidda kai a takaice hadisin yana so yana da tsawo aka zo aka biya bashi da ake bin zubai da aka ida sa ga baki ɗaya ga dukiya ta yi saura ga zubai kuma akwai darasi da mu ɗauka a shi haka sai 'ya'yan zubair suka suka ce to a raba musu gado da ya saura sai abdullahi ibn zubair ya ce wallahi la uqsimu bainakum ba zan raba muku wannan gado ba sai na jira shekara hudu kullum idan mutane sun taru lokacin hajji ko lokacin ƙura in zo in yi shela wa yake bin azubairu bashi ya zo mu biya shi sai da ya shekara hudu ko da yaushe sai ya zo ya ce ala man kana lahu ala zubairi a fali'atina duk wanda ya sai bin zubairu bashi ya zo amana ce duk wanda yake bin zubairu bashi ya zo sai da aka yi shekara hudu yanzu sai ya raba dukiya ya ba da sulusin da aka bada zubair ya rasu ya bar mata hudu yana da mata hudu abin mamaki kowace mata sai da ta samu dubu so dubu da dubu ɗari biyu ma'ana miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kowace daga ciki mata wanda kuma rabonsu shine a raba dukiyar kashi takwas sai a ba su. kashi ɗaya nan ne suka raba su hudu kowace tashi da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to duka dukiyarsa abinda ta mai saura shine kamar miliyan hamsin da dubu ɗari biyu miliyan hamsin da dubu ɗari biyu wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi me yake karantar da mu me ya ja ma a zubair wannan abu mun ga zubairu da ya bar duniya bai bar komi ba amma ya tafi da amana baya da niyyacin amanar mutane abubuwa dukiya da mutane suka bashi na amana yana da ya ce shi ne babban abin da yake ci mai tuwo a ƙwarya shi nan a hilin yaƙi ya ce ba abin da yake tunawa face dukiyar mutane da take hannunsa yaya za a yi sai ya ce ma ɗan shi kai kaza kai kaza in ma ya kasa ka nemi Allah ya biya mu ne kuma Allah subhanahu wata'ala bai tuzarta da shi kun ga amana Shi ne ba Allah ba ya ta amana gonar Allah gonar Allah ce duk wanda ya shiga ya yi banna waye ma banna Allah ya ma bannan Allah ba zai kyale shi ba <clears throat> duk wanda ya gyara a wannan gona kuma Allah zai sa kan ya mai gonar Allah ce amana az-zubair ba abin da ya ja mai wannan sai amana kuma Allah subhanahu wata'ala bai tozartar da iyalansa ba a bayan shi da yayin amanarsa yau mutane da yawa me yasa suke cin amana wa ansu wani dalilin yaran shi zai je ci amanar ƙasa ya tara dukiya ya tara dukiya dalilin yara shi yana tunanin in na mutu ga yara na ku ga dai abin da ya faru a cikin watannin nan an ce za a canza kuɗi wallahi akwai waɗanda suke da kuɗi na demin suna da sun tara a ɗakuna a gidajensu na sata wani yana nan ya tara kuɗi har gara ta ci na sata ɗaki guda a gidan shi na sata kawai don kai ya yi talauci yaran shi su yi talauci 'ya'yan shi wani jikoki suka su yi talauci yana nan ya tara kuɗi ya sata ya sata ya tara ya aje wala Allah idan ka je ka dawo amana aka bashi ya ci amana wala Allah ya je ya yi sata wala Allah ya yi kaza wala Allah ya yi kaza wanda babin da zai zo da malayin ida sa mana bayani akan amana ya mana babi akan cewa hatara akan zalunci wanda suna tahiya su ma tare da juna to kaji nawa ne suka tara kayan satan kuma wallahi Allah bai bari ba suka bar duniya da suka wuce. wallahi suna da yawa mutane da yawa sun tara duniyar da yaki halal yaki haram suka tara suka ci amana Allah subhanahu wataala bai kyale su ba tun anan duniya sai da Allah ya saka ya musu sai da Allah subhanahu wataala ya talautar da su sai da suka dawo abin tausayi sai da suka zo duniya sai da ta tausaya musu sai da aka gan suka wulakantu abin da suke tsoron sun wulakantu haka yan uwa mu kiyaye amana in aka ci wannan amana ne to wallahi mu dauke shi da muhimmanci inda wannan bawan Allah yayi kuma Allah subhanahu wataala ya fitar da shi yace wallahi ma yace ban taba shiga wani kunci ba a cikin abin da ya shafi al'amari na bashin Zubair yace fatin hira ga Allah subhanahu wataala ya biya ma Zubair yace duk wani kunci da ya taso mini da na gaya wa Allah subhanahu wataala aka yi da biyan bashin kuma Allah subhanahu yutikum Allah istilbalakum Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu dauke ya kawo musu arziki iyallan nashi gashi daga ciki akwai abin da ake hakaitowa Umar ibn Abdul Aziz ya mulki duniya ana ce mai khalifa na biyar bayan manzon Allah sallallahu alaihi ana ana ana ana ana ambato shi bayan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi cikin sahabbai to yana daga cikin khalifofi a cikin tabi'ai waɗanda bayan tahiyar wa'annan mutane Allah ya kawo adalci da aka shimfiɗa adalci a duniya ta ga hannun mulkin wannan bawan Allah abin da zai baka mamaki Umar ibn Abdul Aziz Fatima matarsa yar gidan sarauta ce da aka ɗauki mulki a gidan shi duk wani abin da ake na jin daɗi sai aka ɗauka a kai baitul mali fatima ta zo tana yanzu ka zama sarki ya kamata a gida yanzu a rinka ga ana walwalawa ana kaza sai yake yayye mata gargadi ya nuna mata inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim ce wallahi ni tsoro na idan na sabi ubangiji na gobe kiyama idan Allah ya kama da azaba mai radadi mai zanci sai Fatima ta tausaya mai take mai addu'a tana Allah ka kada shi daga azaba mai radadi Umar ibn Abdul Aziz lokacin da yayi mulki yaran shi yayi kokarin koya musu san Allah subhanahu wataala ne malamai suke hakaitowa suka ce wa'ancan su waɗanda suka bar mai mulkin suka tara duniyar amma da suka mutu Allah subhanahu wataala bai bar komi a hannun yaran shi da suka yaran su suka talauci shi kuma bai tara dukiyar ba amma Allah subhanahu wataala ya kare mai yaran shi ba yaran shi da ya mutu cikin talauci me ya kawo mishi wannan amana da haka yan uwa mu kiyaye amana ga baki ɗaya wannan babi ne wanda ya mali ya shimfiɗa shi domin gaya mana girman amana da muhimmancinta da yawa daga cikin wa'ansu ba san ba menene amana shi yasa ake rungumanta ake nemanta kowa yana neman amana domin ya ci amana kowa gani yake amana sauki gare ta dan ya lukume ta al'umma guda ɗaya yana gani abu ce mai sauki Allah ya kawo ta ma alhali ashe ya ci wa kanshi bala'in da ba zai iya huta ba a kanshi Allah subhanahu wataala ya rahama da asiri babi na 26 babu tahrimin zulm babi da yake bayani akan harancin yin zalunci wal amru bi raddi al da kuma umarni da cewa duk wanda ya san ya zalunci to yi kokari ya mayar da abin da ya zalunci nan duk wanda ya san ya ɗauki kayan mutane ya maida musu duk wanda ya san ya zagi wani to ya je ya nemi yafiya duk wanda ya san ya ci mutuncin wani wallahi ya je ya nemi yafiya duk wanda ya san yayi kaza ya ji kokari tun a nan duniya ya san ya yi da sa da kowa kada ya je da zalunci a gaban Allah subhanahu wataala wannan abin da babin nan zai karanta da mu dan shi zalunci kamar yadda zamu zo mu gani dufai ne ranar tashi kiyama zalunci bala'i ne zalunci masifa ne sai malam ya bude babin da faɗar Allah subhanahu wataala qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa mal zalimin min hamimin wala shafi'in yuqa Allah ce hakika azzalimai ba su da alhamim wani makusanci mai tausayawa wala shafi'in ko ni mai ceto wanda zai magana aji magana shi gobe kiyama za azzalimi zai tashi baya da kowa kai zalunci dalilin yaranka gobe kiyama yaranka za su fita daga bayanka kai zalunci idan kana da wane wannan wanda kake da shi gobe kiyama shi ma yana ta kansa malis zalimina azzalimai ba su da wani makusanci wanda zai tsaya musu ba su da wani wanda zai ceto domin yayi magana a saurara mu inji Allah subhanahu ta'ala azzalimi ba ya da wani wanda zai tsaya mai a gaban Allah subhanahu ta'ala wa qala ta'ala haka Allah yake faɗa wata aya wa maliz zalimina min nasir azzalimai ba su da mataimaka azzalimai ba su da mataimaka inji Allah subhanahu ta'ala da ka tashi da zalunci gobe kiyama ba ka da wanda zai taimake ka Ba zai ce a ah, Allah a bar shi wannan namu ne babu shi in zalunci ka je wa Allah subhanahu wataala wala ka shiga uku wa amal hadis malai ta amma hadisai fa minha daga cikin hadisai akwai hadisin Abu Zar hadisi ne wanda ya gabata a baya fi akhiri babul mujahada babu da yake bayani akan mutum ya kan kanshi wajen aikata aikin alkhairi in kuna tunawa hadisi na Abu Zar hadisi na ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah ce ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle na haramtawa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya shi haramun ne a tsakaninku Allah ce fala ta zalamu to kada ku zalunci ku ga wani hadisi me yake karantar da ku? mu kiyaye zalunci Allah ta shi bai zalunci to mu ma kadda mu zalunci kadda mu zalunci inji Allah subhanahu wataala kaga Allah da kai shi ne yake mu gargadi cewa fala ta zalamu kada ku zalunci junanku hadisi na farko na biyu hadisi na 203 hadisin jabir an abdullah allah ya kara masa yarda ya ce anna sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi ya ce ittaqu zulma manzo allah ya ku kiyayi zalunci manzo allah sallallahu ya ce ku kiyayi zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah manzo allah ya ce dan shi zalunci dufai ne ranar tashin kiyama dufai ma'ana jam'i na duhu duhu ne masu ɗimbin yawa ranar tashin kiyama idan mutum yana zalunci gobe kiyama idan ya tashi wallahi baya ga haske zai ga wajen ya mai duhu zai ga matsala manzo Allah ce wata ku shuha ku kiyayi kwadai ku kiyayi jarabar dukiya fa inna shuha manzo Allah ce dan ita masifa mai maita na dukiya a halaka man kana qablakum shi ya halaka da waɗansu suka gabace ku maita na dukiya mutum zama mayan dukiya shine ya hallakar da waɗanda suka gabaci ko inji manzo Allah sallallahu hamalahum ala an safaku dima'ahum dan mai ta dukiya ita ta sa su har suka rinka zurda ne kansu wastahallu maharibahum suka rinka halalta abubuwa da yake haramun mai ta na dukiya shi yasa suka rinka fadawa cikin haramun shi yasa har suka rinka zubda suke rinka kashe kawunansu ai muna gani a yau barawo da ya fada gida ya daba ma mata mai ciki wuka ya kashe mai gida ya kashe jariri don mi sai ya ɗauki dukiya mai ta ta dukiya wadda wannan dukiya da ya ɗauka ba za ta kosar da shi ba masu zuwa suna sata waɗanda suke hana idanuwansu barci su je su yi kaza su yi kaza me yake sawa mai ta na dukiya su kawai su suke sun ga suna da dukiya su yi kaza su yi kaza su maita dukiya to ita kuma maita dukiya ba ba ba alkhairi bane ba mutum ya zama maye ne na dukiya ma'ana mai jarabar dukiya wallahi ba alkhairi bane ba ba a ce ba kada mu nemi dukiya amma mu neme ta kada ya zama ko muna da maitarta wani yanzu dalilin duki neman dukiya zai ke yin sallah ina ta wajen neman dukiya a yi kiran sallah yana ji ya ki zuwa ya sallah wani dalilin mai ta dukiya wala duk sanyin nan duk sanyin nan mayan dukiya ne da duk sanyin nan zai sanyin nan ya buge shi in zai samu dukiya ba ku shi ya je sa kan shi hallaka ya je ya yi wasa da lafiyarsa ya je ya wasa da ransa ya yi kaza ya shiga cikin haɗari ya yi kaza don dalilin dukiya mazalar su sun kuma haka mu kiyaye shi dan waɗanda suka yi a bayan mu kafin mu ba su ji da daɗi ba inda wannan abin ya kai su manzo Allah ya kai su zuwa ga hallaka su kai ta kashe kawunan su don dukiya ku ga abin da yake faruwa waɗanda suke kai kansu suna ƙona bakin wake mutum ne za a bashi dubu ɗari ya je kashe kanshi to idan ka kashe aka baka dubu ɗari ka kashe kanka wani amfani dubu ɗari na yau wani irin amfani ka samu a cikin dubu ɗari nan kai aka baka dubu ɗari ka kashe kanka a nan kuma gobe kiyama ka ka faɗa wuta me amfanin da dukiyar ta babu amfani da ta ba wani amfani da za ka samu ku ga shugabanni waɗanda ba su da tausayin talakawansu mutum ya je a haɗa baki da turawa ko a haɗa baki da 'yan ta'adda a zo a yaƙi mutanen shi a yaƙi iyayen shi a yaƙi ƙannunsa a yaƙi danginsa a kashe su ko a kansa bai ciwo ba ganin irin wannan yaƙi na boko haram ɗin da ake ta fama da shi sai a kama ɗan ta'adda sai su yi ƙoƙarin nuna mama waɗanda suke taimaka musu ma ana tare da su wala'alla wani ne wanda kuma amince musu wanda kuma hakika duk mai hankali zai fahimta cewa waɗanda mutane suke aikata wannan ba su kadai suke aikata ba akwai waɗanda ana tare da su su ne suke taimaka musu sai ga wani ana tare da shi yana tama mutane dariya dalilin dukiya dalilin dukiya yana nan yana tare da mutanen da suke cutar da addini suna cutar da mutanensu abin da ya faru hada malamai almajirai an kama a cikin wannan jarabu. mutum ana nan ana rayu ana rayu ana rayuwa da shi yana yana tara dukiya ashe dukiya ta haramun ce dukiya ce da aka tara ta da jini na mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba da jini na malumai da jini na almajirai da jini na mata da yara dukiyar ce aka bashi abin da aka bashi kenan ya rufa musu asiri ko ya taimaka musu ko ya kaza subhanallah to wannan kaga ya ja mai son dukiya yana so shi ma a daga ilga shi cikin alhazai. yana so ya ga ya gina gida babba yana so ya ganshi da babbar salula yana so ya ganshi cikin wannan motoci yana so ya ganshi ya yi aure yana so ya kaza shi yasa ya aikata wannan sai ya zama cewa wannan maita ta kai shi abin inda ta kai shi an kawo jagorori waɗanda suka jagoranci yakin nan duk wanda ya zo da gaskiya zai wani abu kai tsaye za ka ji an ce an kashe shi musamman a kwanan shekarun baya sai ga mutumin da an ya zo yake yin abin da gaskiya to ba zai jima ba wanda zai zo yana laɓe-laɓe yana laɓe-laɓe to shi za ga jima shine mutumin kwarai sai a ɗauke shi malam gashi nan da yake magana nan na ji labarin ban ina haka kashi ya tabbatar ne akwai wani jarumi da aka yi da shi wajen dama turun da lokacin da ana yakin nan da ya zo aka shi yana yaki yana yaki to sun san sun san me sun san wani kin abin da ake shiryawa ya ce ana tsakan yaƙi sai ga 'yan ta'adda sun taho suka sanar da cewa ga 'yan ta'adda sun taho sai aka ce za a taro musu jirgi da yake ya san abin sai a ce kuna daidai ina sai suka gai daidai inda suke yan ta'adda suna ina a suka gai, inda yan ta'addan suke sai ce ma to yaran shi kuma duka kan mu inda muka ga ku zo mu laɗe ana ce suna kallo jirgin ya zo kuna daidai nan ko ko a ga zo zubda inda suka ce su za suna aka zubda wuta aka ta kinan da suna nan mi zai faru an kashe su a ce yan ta'adda suka kashe su shine ya sanar kun ga abin da ya faru da mu sai aka ce a ah, wai shine bai ji da kyau ba nawa aka yi irin wannan yan uwa da masaka ne ke da ba da matulu da masaka a da masaka abin ya faru yan uwa ku ji irin wannan can amana can amana da ake yi a cikin al'ummar zalunci zalunci to manzon Allah ya ce ku ji tsoron wannan zalunci in kai kayi a yau wallahi gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya saka yawa duk wanda ka zalunta zamu zo mu ga hadisai a gaba manzo Allah ce ittaqu zulma ku yi tsoron zalunci fa innahu zulm fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama dan shi zalunci dufai ne dufai ne ranar tashi kiyama ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai zalunci yau Allah ba zai barka kai kwana ba ku ga shugabannin su yadda suka kare ɗari bayan ɗaya gade yadda ɗayan shi ya kashe kanshi hmm. ɗayan a hannun arnawa ɗayan kaza a shekaran jiya ma sun kasa kashe sun ƙara kashe wani babban su haka suke ta kashe kanunan su ai Allah subhanahu ta'ala ba azzalimin ba wai ba yi. kai ta zaluncin kai ta zaluncin an yi fir'auna shi ma ya zaluncin ya ƙare zalunci yi za ka yi inna Allah la yumli zalim Allah zai iya kyale kai ma sakin talala kai ta yi ranar da Allah zai kama ka wannan zalunci za ka gane ku sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamah ku ji tsoron zalunci dan shi zalunci duk fa ranar tashin kiyama Allah raba mu da zalunci Allah kare mu da zalunci muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa wanda daidai Allah ya ba mu ladan inda muka kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mu da Allah ya mantar da mu wannan kurakurai Allah ya nuna mana hanyar shiriya, ya ba mu ikon binta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon guje mata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 wannan matsala na ruwa da muke fama da shi Allah ya kama da ɗauke kama su yi shi wannan a san yi ne idan cikin zahiri Allah kaɗai ya san abin da zai faru muna roƙon Allah ya kare mu ya kama da saukin wannan matsala Allah ya kama da sauƙin shi da ruwa da dukkan wata ni'ima da muke rayuwa ita da wajen Allah Allah ya ce rusul sababu qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar Allah ya ce yawace istighfari shi Allah mai gafara kada mai tabahari ko wani kwarewa ne ko na ma'aikata ko kaza wallahi daga Allah ne Allah ne yake jira kuma ku je mu da muke wajen anguwa injin kwana zai ya wuni yana ƙara amma babu ruwa wa hana ruwan Allah ne Allah subhanahu wataala shine yake hadawa da haka mu roki Allah subhanahu wataala mu yi istighfari Allah zai kama da su imra roƙon Allah Allah mun tuba Allah ka kama da dauki Allah mun tuba ka kama da dauki da ruwan sama da na kasa dukkan Allah ne in yau ya hana su bayan Allah ne ya ce kada ku zo to ba za su zo ba ai duk wani dubara ba za su zo ba